A laraba ne dai labarin sakin mutanen da 'yan bindigan suka kama ya dinga yawo a kafafen sada zumunta. Har ma wasu daga cikin masu yaɗa labarin na cewa an sako mutanen kuma sun koma gida wajen 'yan uwansu a wannan rana. Sai dai ɗaya daga cikin 'yan uwan waɗanda aka sace ya ce wannan labari ne na ƙanzan kurege. Malam Sani Lawal ɗin da ‘yan uwan shi biyu ke hannun ‘yan bindigan ya ce su ma a kafafen sada zumunta suka ga wannan labari na yawo a wannan rana. A matsayina na ɗaya daga cikin waɗanda suke jagoranta al'umma na fafutukan an tabbatar da dawo da ‘yan uwanmu ina so in gaya maka kuma jama'a su ji babu ƙamshin gaskiya a cikin wannan abu ko kaɗan. Ba mu san daga inda ya faru ba wanda ya yi ba mu san manufar da ya sa yi wannan abu ba amma muna sa rai in Allah yarda wannan ba daɗewa ba muna da kyakkyawan zaton yan uwanmu za su dawo tare da mu amma a yanzu wallahi tallahi babu wannan magana a tare da mu. A kwanakin baya lokacin bikin sallah an ga shugaban ƙasa yana ba da umarni ga jami'an tsaro cewa su rinka tuntuɓar ku kuma su yi ƙoƙari. An fara tuntuɓar ku. E to gaskiya mu shugabannin wasu daga cikin mu mun samu zantawa da hukumomin tsaro kuma mun yi maganganu wanda shine ya sa ma kaga nake da kyakkyawan zato yau kwana saba'in da biyu so muna sa ran in Allah ya da ba za a yi kwanaki nan gaba na dadewa ban Allah da za su dawo wannan dai ba shine karo na farko da labarin kanzan kurege ke yawo game da sakin mutanen da 'yan bindiga suka kama ba abin da ya sa masani akan harkokin tsaro juya, yashin kwamirtaya ya ce wannan salo ne na saka siyasa aka fito da shi wato shi irin wannan al'amari yakan faru ne bisa dalilai na siyasa wayansu za su yi amfani da wannan ne ya zamanto kamar suna shagube akan ga wani al'amari wanda yake ya kamata hukumomi su mai da hankali a kai amma ba su mai da hankali akan shi ba kila sun bage akan wayansu abubuwa da yake su suna neman mafita akan abin da ya shafe su ne ko ya shafi mulkin su kawai ya zamanto kamar wani sako ne wayannan suke nufin turawa jama'a Kafa a yaudare su maimakon kai su fito su ce ga wa'yan suna hannun wa'yanda aka yi garkuwa da su ba a sako su ba kawai sai su nuna cewa ai an ma sako su wato ana nufi gwamnatin ma ta yi kokari wannan kaga yana nufin wani shagube ne in ya so abin da su da suka siyasantar da abin suke so shine su ji cewa daga bakin yan bindigan nan an samu bayanan da ke karyata gwamnati wannan shine dalilin da yasa na ce an siyasantar da abin ne ita kuma gwamnati ya kamata ta yi da gaske ta mai da hankali akan abin in ma da ta yi shiru ne to ya kamata yanzu ta sani mutane fa hankali yana kanta kuma ana ganin gazawa Mai magana da yawon hukumar jiragen ƙasar Najeriya Malam Mahmud Yakubu dai ya shaida wa muryar Amurka cewa su ba san komai gamar sakin waɗannan mutane ba. ko da shi malam sani lawal din da yan uwan shi biyu ke hannun yan bindigan ya ce kwanaki saba'in dai suna cikin wani hali muna da damuwa ba ta misaltuwa ba za ka iya faɗin shi ba sai wanda yake cikin irin wannan yanayi tabbas jama'a su sani babu wani wanda aka saki mun tabbatar hajiya wanda ita ce tafi kowa shekaru a wurin shekara tamanin da biyar da kuma ɗiyarta ba su dawo ba har yanzu dai babu wani labari game da ci gaba da zirga-zirgar jiragen ƙasa daga abuja zuwa kaduna tun bayan yunkurin ci gaba da aikin da ya karo da zanga-zangar 'yan uwan waɗanda aka sace a Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.